الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد توزاني درسي نريد بير عشان كراتمنا ألفية الحديث إمام السيوطي ده شرح نزهة النظر yau za mu tashi sabon babi na'am min hajji zawin nazar me ne ce oh nusatun nasa eh manhaj ne bilkasir zai zama to min hajj na'am za mu tashi adabu talibul hadith baiti na 580 bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم ويقول المؤلف رحمه الله نعم آداب طالب الحديث امم yace adabu طالب الحديث wannan shi ma wani sabon nau'i ne a a shine an-nau'u thani wal arba'un ko kuma shi a wajensa al-hadi wal arba'un kun san dama tuntun mun samu alfarq tsakanin nuskar tsakanin tartibin wannan da tartibin al-ethiopi wannan shine nau'i na arba'in da ɗaya ko na 42 na anwa ulumul hadis duk da yake waɗansu daga cikin adab ɗin sun gabata saboda ishtiraki tsakanin adabu talibul hadis da adabu sheikh to amma dai ya ambace su ya ambace anan wajen abin da yake ɓanta da abu talib نعم وسعي النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي نعم من أهل مثلك العلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهلي بالحمل وعمل بالذي ترويه والشيخ الشيخ بجل لا تطل عليه نعم يتي وصحح النية جنت نية ya kai ɗalibin ilimin hadisi mai neman ilimin hadisi ka inganta niyyarka to ka yi ikhlasi sun musta'mili sannan ka yi aiki makarimal akhlaq wato kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye ladabi sun mahassili sannan ka nemi ilimi min ahli misrika daga malaman garinka al'aliyya halin kasancewar wanda zaka nema daga wajensa al'aliyya afwan ba hal bane min ahli misrikal kal ali fal ali wannan al'ali bai kamata ya zamanto ya yi bab dinsa bil fathi hmm. sai dai alalƙawar da cewa al'ali yawa sifatan li ahal hmm. wato al'ali wanda yake madaukaki wajen isnadi fal'ali sannan wanda yake bin sa wajen ɗaukaka wajen isnadi al'ali a nan yana nufin Uluwus sanad summal biladar hal sannan sauran garuruwa irhal yi tafiya ɗaura sirri ka tafiya ka tafi neman ilimi ka fita daga ka. wala ta sahali fil hamli kada ka yi sake wajen riwaya wajen haml wajen tahammuli wajen wajen ɗaukan ilimi na hadisi wa'amal billazi tarwihi kai aiki da abin da kake riwayarsa wa shaiha bajjil shi kuma shehinka malaminka bajjil ka girmama shi la tuqil alaihi kada ka tsawaita masa mm, kada ka tsawaita masa ya zamanto yagin su ko kuma ya zamanto mashakka a gare shi wato ka rinka kula da halin malaminka na'am adabu talibin hadith na'am وهو النوع الهادي والأربعون شين نوعي نا الهادي والأربعون wato tsarafin minhu yanki daga gare shi wato ya shiga cikin abin da ya gabata farkon abin da yake wajibi a kanka to ka inganta ya kai ɗalibin hadisi niyya mana shi wato ka inganta niyya a cikinsa shi ne ka tabbatar da ikhlasi a cikin neman ilimin ka yi wato a kashejin ka dukkan kasheji ina maka kasheji wato ka kiyayi dukkan kiyayewa wato ka mayar da shi tsani da za ka kai da shi ya zuwa ga wato abubuwa na tarkacen duniya manufa ta tarkacen duniya to misalin agradu duniyawiya wato manufofin duniya shine arriyasa shugabanci a ce kai ne sarkin malamai ko kuma kai ne shama <laughs> ko kuma kai ne an ce liman sai mai shahada ta ilimin hadisi sai ka tafi neman hadisi <laughs> na'am waljahi da alfarma a cikin mutane walmali da dukiya ko kuma wato cika baki ga 'yan uwa ga sa'o'i a ce a cikinsu ai ba ai so yake ya ce a cikinsu a ce ai babu kamar sa tasdiri fil majalis da gabatarwa a majalisi in aka zo a yi in aka ce to abin nan wato ga wane ya shigo wajen taro ina sanar da taro cewa wane ya zo wani fan aka gama taro ba a faɗe shi ba ya daina zuwa irin wannan taron ba a faɗi cewa ya shigo ba mm. in zai shigo din kuma lallai a wani wajen ma akwai akwai abin nan akwai kiɗa da ake na musamman in wani ya zo to inda ake na musulunci shi kuma kamar a malam abdullahi da yake faɗa yadda su kuma suke a can togo wato kowane liman da kowane gida suna da baitin su na ishiriniya idan ya fito sai a rera wannan baitin ba za a karanta ma wani wannan baitin ba sai dan gidan <laughs> da shi ake kamba masu mm, da shi ake kamba masu idan limamin na gidan ne in yana tafiya masallaci za a raka shi da wannan baitin ake raka shi mm. kuma akwai zagi da zai wuce a gaba yana cewa a sari'i wato wato kamar da yadda ake cewa daukawar kalafiya to eh, takawar kalafiya liman ake ma wannan da kuma baitinsa na musamman idan aka zo idan aka zo wajen wato idan aka zo taron maulidi to idan wanda idan malamin ya shigo wanda daga wanda shi wannan baitin ake masa to yana shigowa dama sai ka jawa sai ka ji mai baitin 20 ya rera nasa eh. <laughs> na taken sa ne <laughs> a zama maliman an rama ko <laughs> da girmamawar mutane a gare shi da wani wannan to ka gani sai ka nemi musayan abin da yake koma baya da abin da yake shine fi alkhairi kaga wannan ta zamanto masal abin da alkur'ani ya faɗa qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair <laughs> eh wato ai abubuwa da yawa na alkur'ani in suka zo ai shi yasa zaka ga malaman balaga suke faɗa cewa musamman akai al-izhar fi mawqif al-idmar inda ya kamata ka fahimci maganar a yi izmar amma sai aka fito da shi zahiran an yi shi ne domin ya zamanto kamar ya zamanto wani masar wata ka'ida wadda za a rinka faɗanta haka da yawa daga cikin alkur'ani wannan kuma bawan Allah ibnu ashur yana daga cikin wanda cikin masu tafsiri suke kula da wannan sosai kuma haka ma Sheikh al a tafsirinsa ah, za ka ga in ya tsaya yana faɗan yana tambayar ɗalibai menene fa'idar al-izhar fi maqamil idmar a wannan ayar to daga ciki zaka ga ta sai kaga wannan kan cewa dan a nuna cewa wannan ka'ida ce mutsarida ba take banta da wannan halin ba wanda inda an yi izmar din za a fahimci akan cewa wannan halin ne kawai na'am Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya nemi wani ilimi daga wanda ake neman wato yardar Allah da shi aradan atawa hmm. baya neman sanin wannan ilimin sai domin ya samu wani tarkace na duniya an ce ma tarkacen an ce masa al'arab don ba shi da tabbata abin duniya ba shi da tabbata in girman ne kake so ka samu kana gani sai ga wani ya taso mm. an manta da kai shi ake yi <laughs> saboda shi yasa yake arab ba shi da tabbas abin duniya lam yajid mm. araf aljanna to ba zai ji kanshin aljanna bayanan alkiyama araf eh rawu abu dawud da gairu hmm, na'am abu dawud da wani sa suka ruwaito shi ibn maja a hadisi ne sahihi hmm. in kuma kana so ne sai an ga darajar sa to an rama sai a ji akhrajahu abu dawud hmm, fil ilmi وفي إسناده فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة القزائي الأسلمي أبو يحيى المدني وهو صدوق كثير الخطأ ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وجود إسناده الحافظ العراقي أقول ولكن توبع في جامع بيان العلم فهو به حسن قال نعم. حماد بن سلمة نعم حماد بن سلمة يتشي من طلب الحديث لغير الله تعالى Hmm. duk wanda ya nemi ilimin hadisi ba dan Allah ta'ala ba to za a yi masa makaru za a yi masa makirci wato za a yi masa istidraji hmm. wato a ƙarshen al'amarin sai zo ya bayyana cewa abin da yake tsammanin shi zai samu din zai same shi ba ko kuma ko ya same shi sai abin ya to masa fitina hmm. an tambayi abu ja'afar ibn hamdan an ayi kan cewa da wace niyya ce ake neman ilimin hadisi sai ya jawabi sai ya ce domin yayin ambaton salihai rahama tana sauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa shine ra'asu shi shine shugaban salihai saboda haka wannan wato wannan ta zama wato ya bayyana maka ga hanyar da zaka samu rahamar ka ce kana neman ilimin hadisi don ka samu rahama da take sauka lokacin karatun hadisi saboda shine ne inda zikru salihin tanzilun rahma eh, wannan maganar imam ahmad ne ko? Hmm. Eh, imam ahmad ibn hanbal na yi na gyara takhrijin nata a cikin mukaddimar bukari? Eh, to to to na'am sannan ka yi amfani ya kai mai neman ilimin hadisi kyawawan ɗabi'u da kyawawan al'adu domin hadisi ilimi ne da ya dace da su wato da kyawawan ɗabi'u da kyawawan ladabu kuma yana koran wato abin da yake kishiyarsu abu asim annabil abdahak ibn makhalad ya ce eh ba has ibn makhlad yi shine dai namu din ba wanda duk ya nemi wannan ilimin hadisi to ya nemi fa mafi daukakar al'amuran addini don haka wajibi ne ya zamanto shine mafi alherin mutane wa yas'alullah ta'ala in kuma ka ce wasu alillaha sai ya zamanto atufi ne akan sun musta'mili was'alillaha ta'ala subhanahu wa ta'ala kuma ka roki Allah subhanahu wa ta'ala a taysir wato sauƙaƙawa da ƙarfafawa da kuma muwafaƙa da kuma katari a cikin domin wannan to sannan ka zage dantse wajen nema ya kai mai neman ilimi da kai ɗalibi ta tahsil ta hanyar wato a karewar kokarinka kokarinka al-ifrag wato duka tattaro kokarinka ka kwashe shi a cikin neman ilimin wato baka wani abu in ba wannan ba <laughs> wato ka bar kasuwa kenan <laughs> ka bar can ba na'am wal iqtinam fihi da kuma neman ganima da a cikin sa a cikin sahih muslim daga abi huraira Allah ya eh, marfu'an hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ihris na'am kai ihris mm, harisa ya harisu mm. ihris ala ma yanfa'u ka yi ƙoƙari a kan abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah wala jaz kada ka zamanto wato ajizi shine ka zamanto marar kwanya marar amfani da tunaninka da basirarka mm, mm, eh. faltu kaza kana kaza wa kaza mm. na'am taftah ba amala shaitan ba eh dama mana ai abinda dai ake nufi wato kada eh <laughs> eh shine ai ma fa'uka ne khairu wa habbu ila allahi min almu'min adh dhaif wa fi kullin khair eh ma'ana wato dai ka ringa kokarin akan abin da zai amfane ka kar ka zauna kawai kai zaman ka kace a kai zaman ka akan waya Ah. don wannan ba zai amfane ka da komai ba amma ka tashi akan abin da zai amfane ka sawa'un abin da zai amfane ka a duniya ne ko a lahira tun da ma dinnan ai abin nan a ah, min alfazil umu ma yan fa'uka duk abin da zai amfane ka hmm. na'am وقال يحيى ابن ابي كثير نعم الطائي la yunalu ilmu bi rahatil jism eh la yunalu ilmu bi rahatil mun karanta shi a musulun ba da ya kawo hadisai ya ga ya tsara ya tsara abin ya kayatar sai ya ce la yunalu ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun jiki imamu shafi'i Allah yadda da shi ya ce la ya tulubu ilma man ya tulubuhu bil milki wal gina fayaflahu ya ce ba wanda yake neman ilimi wanda yake neman wato baya neman ilimi wanda yake neman sa bitamalluk da wato a sarauta wa gina da wadata cewa baya bukatar sa kawai yana yi ne don dai kawai dai ba shi da bukata ya wadatu da gare shi fayafla ya zamanto ya samu a ya zamanto ya samu rabo hmm. walakin sai dai wanda ya nemi ilimi da kaskantar da kai da kuma takurar rayuwa talauci da hidima ga ilimin aflaha to wannan sai ya rabauta sai ya sami ilimin

yake cewa bayan Allah da ya san cewa Allah ya ba su ilimi da hazzi a cikin wannan ilimin kuma bai ga wani aiki ba bayan imani irin yada ilimi wanda idan da sun shagaltu da abin da neman kuɗi ba za su yada wannan ilimin ba amma in ya isar musu bukatunsu sai su tafarrugi ga al'umma domin su yada iliminsu shi ya ka rinka wakafi ga malamai malami a bashi ya zauna ya ta haddasa na abinsa Mm. babu dai ka'ida eh? ba ka wannan zai zamanto wannan zai zamanto amma dai wato dai ba ba za a fitar da ita ka'ida ba ba da aka sai ka kori 'yan kasuwa a goda Allah an rama a zai goda Allah a <laughs> ina a ga shi duk sun hada a to ga sai na umar ya je kasuwa yau gobe ya zo ilimi hmm? ai shi ne eh a a na <laughs> ya fi shi tara riwaya ba shine ilimin ba hmm. ai sai na umar afka na za a hada hmm, addin ba na ce biyu a addin na'am waƙala aiban haka ne ma ya faɗa shi imamu shafi'i ba a la yudrakul ilm ba a riskar ilimi sai da haƙuri akan wato kaskanci ya kuma ce ya ce neman ilimi baya kyautatuwa sai ga muflisi wanda aka masa waso su a kayansa wato sai talaka fituk waƙila na'am kuma aka ce al-makfi eh, haka nan ma har babu wato ga wato mawadaci wanda yake yana da abin da zai ishe shi almasi wanda aka ɗauke masa bukatunsa haka nan ma eh, haka nan ma ba ga wanda yake wadatacce wanda aka ɗauke masa dukkan bukatunsa ba to ai wannan abubuwan da ya kawo in ka duba jami'u bayanul ilmi wa fadli za ga akasin wannan su kuma su kuma wanda aka wanda suke su kuma da wadatar Allah kuma ya ba su ilimin da kuma kan cewa malam dalibin ilimi yayi isti'ana da wani abu wanda yake zai rinka kawo masa abin da zai wadatar da shi wanda ya zama abin

sai an yi sacrifice na'am mhm wa qala malik maliku yace la yablugu ahadun ma yuridu ba wani da zai riska ba wani wanda zai riski wannan ilimin zai riski abin da yake nufi a nema a cikin wannan ilimin hatta ya durra bihi al har sai talauci yayi cutar da shi ويؤثره على كل شيء خاصه كما يفيفيت akan komai to kuma ka fara da riwaya da neman ilimin hadisin daga wajen malaman garinka ai malaman garinka maɗaukaki sannan wanda yake bin sa ɗaukaka a wato ɗaukakar ta fuskar ilimi da isnadi da shahara da shuhura da kuma addini da waninsa har sai ya gama da su tukuna ya gama ya gama duk malaman garinsa ah, wabtadi bi ifradihim ka fara da kaɗai tasu su kaɗai kawai duk wanda ya kaɗaita da wani abu to sai ya je neme shi daga wajensa wanda aka ce kamar aka ce ai babu wanda ya san babu wanda ya tara hadisan ah, malik sai wani to sai ya fara da shi eh, wanda ya kaɗaita ya zama to ya fita da wani abu ka fara da shi hmm. wala an qabla zalik kada ka yi tafiya ka bar garinka ka tafi wani garin kafin ka samu daga wajen malaman garinka sai zamanto to wata hawa ce hmm. domin ta za a ga ilimi a inda kake ka tsallake ka tafi wani waje hmm. wato kana da wani wata manufa mm. <laughs> eh, eh? dama ana magana in akwai ne in akwai mm, to kuma gari a ce babu ilimi ga baki daya wanda suke koya suke ka fara wanda bai tsaya ya nema daga wajen malaman nasu ba in ya je wani garin ma ba zai nema ba zai je ne kawai a ce don ya yaudar mutane akan cewa ya tafi ne ya zaga neman duniya wajen neman ilimi nan ku bai samu ba inda ikhlasi zai fara tun daga inda yake na'am domin abin da ake nufi manufar da manufa akan yin tafiya domin neman ilimi eh shine ai walatar har an baladika qabla zalik kada ka yi tafiya ka bar garinka kafin wannan wato kafin ka nemi ilimi daga malaman garin naka domin maqsudi abun nufi daga yin rihla tafiya domin neman ilimi kamar yadda al ya ce. Shi ne shine samun isnadi mai madaukaki da kuma dadewar riwaya wanda aka ce ya riski malamai da yanzu babu su shine maqsudin ar-rihla kamar yanzu kaga kamar kamar yadda abin nan kamar yadda Jabir ibn Abdullah yayi ya tafi har Misra wajen Uqba bin Amir yana zuwa ya zo zai sauke shi daga kan zai taimake shi ya sauka da kan raƙumin sai ce a'a hadisi ɗaya ne na ji daga hadisi ɗaya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ni na san a duniya ba sauran wanda ya ji shi daga gare shi sai ni da kai sai na zo in sake jinsa daga wajenka har wani shine fi damis sama ba wanda ya ji wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi tafiyar kwana arba'in so yake ya ji shi daga gare shi abin da ya kai shi misira kenan tun daga madina hadisi daya na'am da kuma haduwa da manyan malamai da tattaunawar ilimi tare da su da samun fa'idodi daga gare su to yayin da duk ka samu wannan a garinka kuma ba a samu wannan a wani garin naka ba babu fa'ida akan ka dauki ka niki gari kai tafiya ko kuma ka same su a garin wato a garuruwan a garin ka da kuma garin da za ka yi tafiya hadisa baladika to ka nemi hadisin ka in dai duk abinda za ka samu a wani garin za ka same shi a garin ka to ka nemi na garin ka. ke sa ga wani lokaci a abin nan mutane abin da za a samu din sai ka ga mutum ya zauna ya ce shi yana jira ne zai tafi madina karatu mm. ya tsaya ba dauke shi ba ga shi zai je ya samu ko yar diploma ne a nan diploma ba ba zai ba yana ta jira wai za a dauke shi shekaru kuma sai tafiya suke kullum ka gan shi da fayil yana rike da fayil a hannu yana jiran madina ta fito ya ƙi karatun a nan kuma bai tafi madina ba haka wannan akwai rikici a cikin tunaninsa akwai rashin hankali ma lokaci tafiya yake kuma wannan hawa ne hawa ce ta sawwala masa san rai ne shi shi shan inda san ilimin ne to ai in san ilimin ne zai tashi nemi daidai gwargwado wanda yake wanda yake da shi wanda ake da shi a garin su kuma wannan shine zai sanya shi ya gane cewar to ai akwai abin da ake da shi a wani garin wanda babu a garin su sai tashi ya tafi wani lokaci sai shaidan ya sawwala masa ayin ka zauna a nan ne ba za ka yi karatu ba akwai shagali akwai wane ne lokaci duk sai ya tafi bai tsaya ya karatu ba kuma shagalin duniya ba karewa ba karewa yake ba ɗalibai ma da yawa da suke jami'a wanda suke zaune a kano mm. irin ilimin hadisi da ake kara akan hmm. wala ba a yi sama a cikin jami'a jami'ar madina eto eh yanzu ake samun karatukan daban-daban gurare daban-daban malam kabiru wanda ya tafi nan wannan hmm. ya yi mun abin ke cewa wannan kafin ya shi taimaka mai shi hmm. <laughs> wannan kafin ya ke a shi ne ya kai da ya da ya wani kai ya masu abin da ya mun boye sai ne wa malam addu'a wallahi

ai wanda a nan ba a rama alhamdulillah na tsalullah almazida na'am summal bilada sannan garuruwa waɗansu garuruwan irhal ke tafiya zuwa gare su to yayin da kai azama akan za ka yi tafiya domin neman ilimi to kada ka bar wani daga cikin masu riwaya da suke garinka face ka rubuta abin da ya sauwaka na hadisai daga gare shi wa in kallat, ko da kaɗan ne kuwa kamar yadda sashen waɗansu wato zababbun malamai suka faɗa wato ka tozarta takarda kada ka tozarta malami <laughs> saboda kun san takardar tsada gare ka wato kada ka ga tsadar ka rubuta daga ka kashe takarda ka rubuta abinda dama ka riga ka sani amma in amma wannan kada wannan malamin kada ka tozarta kada ka kirwaya daga gare shi don saboda cewa baka da isassun takardu da zaka yi rubutu daga gare shi hmm. na'am shi ne aula ka gama da malaman garin ka aiki sai ya kawo da summa summal biladar hali summal biladar eh ko ba aka yace ba summal biladar hal wala ta wala tusahili na'am na karatu na'am na'am summal bi latu ala al-huffaz sannan ita rihla wato yin tafiya domin neman ilimi al'adar manyan malamai ce almubarrazin waɗanda suke fitattu a cikin ilimi waɗanda suke fitattu a cikin ilimi asali a cikin wannan shine da wato tafiyar da jabir ibn abdullahi ya yi daga madina ya zuwa ga asham ya zuwa ga siriya al domin ya ji hadisin al a ranar alkiyama daga abdullahi bin unais amma na ɗauka rihilar jabir zuwa ga ukubata bin amir ne a misur kamar yadda na ambata almuhim dai wannan aita babu lokaci balantami ta tafikin sa yana cikin dai akwai al al-baghdadi kun sanya da littafi ko ar-rihlatu fi talab al-hadith eh ar-rihlatu fi talab al-hadith na'am hmm? to da kuma tafiyar da wani daga cikin al'ansar ya yi daga madina ya zuwa ga misir don ya ji hadisin man waje da musulman ala auratin fasatarahu mhm. fa inna ma ahaya mau'udatan min qabriha wanda duk eh to shine wanda duk ya wanda ya samu musulmi akan wani laifi sai ya sai ya masa sutura akan wannan al'abun da wato akan wannan laifin da yayi to kamar to wannan ya rayar da wadda aka kashe ne aka binne ta a cikin kabarinta ya fito da ita ya rayar da ita kamar haka yayi mm. albayhaqi da wannan suka ruwaito kama ni hadisin da na kiyaye na wannan hadisin alwala ne hadisin alwala ne wanda na kiyaye hadisin ukbata bin amir hadisin alwala ne sai da inai wahami akan a wannan eh, kai daga jin ukba sai ka dauka shi din ne kuma nura eh, to ne hadisin alwala ne قال يا ابن بعين نعم أربعة la tunis minhum arba'atun mutane guda hudu kada ka yanke kada ka dauke kauna gare su daga samun shari'a wa zakara minhum na'am ya ambaci daga cikin su mutum yaktu fi baladihi da yake rubuta hadisai a garinsa amma kuma baya tashi ya tafi neman ilimin hadisi wa kana ibrahim ibn adham afwan arba'atu la minhum rushdan mutum hudu kada ka yanke kauna wato kada ka kada ka samu wato ɗebewar haso na shirya daga gare su wato ba za su samu wato kada ka samu nutsuwa ta shirya daga gare su wato ba za ka same su sun samu abin da ake nema na daidai ba mm. mutumin da ya nemi ilimin ilimi a garinsa amma kuma bai tashi ya yi tafiya domin neman ilimin hadisi ba mm. Mm. ibrahim ibn adham ya ce يدفع البلاء عن هذه الأمة الله تعالى ينا إجي بلائي دقا ونن الأمة da tafiye-tafiyen malaman hadisi da suke domin neman ilimin hadisi. Na'am. Abu Ayyub al-Ansari ne shine ya rihla da eh, Laysa ala itlaqi hazan ni ma zan yi ta taliki akan wannan. Gashi Abu Ayyub al-Ansari ne. خرج أبو أيوب إلى أقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغير أقبة فبعث من يدلني على منزله قال فبعث معه من يدله على منزل أقبى فأخبر أقبى به فعجد فخرج إليه فعانقه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة قال له أبو أيوب صدقت Ah, to wannan hadisin din man satara musliman eh, eh ala khubratin ala ah, khurbatin khurbatin eh amma auratin eh eh, eh. yawa ga ai gashi ga na na fa na san akwai wannan سميت أمر ابن أبي سالمة يقول قلت للأوزائي أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثا قال وتستقبل ثلاثين حديثا في أربعة أيام لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف وأنت تستقل ثلاثين حديثا حديثا في أربعة أيام وأنا شيء إني نكني جابر عبد الله يا جي وجم عقبة بن عامر أحسن الله إليك السلام عليكم آمين يا شيخ محل ونين تا الرحلة في طلب الحديث تاع الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث تو سيمو تاشي ولا, تسح ولا تسحلكو نعم نا يحيى بن معين ليس على إطلاقه وإلا أي مالك به رحلة eh malik ya tsaya a madina duk ilimin da ya tara hmm. amma wannan ya danganta da irin halin garin hmm, saboda madinan lokacin madinan ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب